Assalamu alaikum. Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma kuma kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jan mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan matsalar sace-sacen kananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. yake amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Da sauraron barkar mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai wanda za mu tattauna da su akan matsalolin da muke fuskanta na cin zarafin yara ƙanana da kuma garkuwa da su domin neman kuɗi. a cikin zauren nama a yau akwai dr zinatu sale wacce ke kwararriya ce a fannin ba da shawarwari wato guidance and counseling sai malam aliyu ladan shi ma a malami ne wanda ke bangaren ilimi da malama binta sa'idu koki ita ma malama ce a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke jihar kaduna a wanda dukkan su malamai ne wanda za zamu tattauna wannan maudu'i tare da su malamai barka da zuwa maganar cin zarafin yara duk da yake ba sabon abu bane amma kasancewar zamani ya zo da abubuwa da yawa wanda suke da ban tsoro da tashin hankali da firgici a yanda ake samun masu mugayen halaye ko masu mugayen ɗabi'u suna mai da hankalinsu kan cin zarafin yara ƙanana kama tun daga eh, fyaɗe cin zarafinsu a gida ɗora musu nauyin da bai kamata a ɗaura musu ba na ayyuka bautar da su da kuma ba su talla duka nau'i ne na cin zarafi to a yanzu har an samu damar waɗanda suke ganin cewa a tausayi da imani ya kaura a cikin zuciyarsu yake kai ga suna iya satan yara domin neman kuɗin fansa a zama kusan sana'a ga wa'yansu miyagun mutane wa'yansu ma yakan kai ga sun kashe 'ya'yan musamman idan yaran sun gane su ko kuma idan ba a biya kuɗin fansan ba To wannan maudu'i da zamu tattauna abu ne mai faɗi ganin cewa ai abubuwa sun fafara a kwana-kwanan nan na yara da aka samu an kakkashe ga su malama Hanifa su malam Yusuf wayansu sun bace ne ma ba a gansu ba ga wannan baiwar Allah ina ganin akwai wanda shi yara kaɗai yake so a yanka mishi ci kamar ya ci kaza kuma yana nan dai har yanzu dai ba a kai ga magana an yanke mishi hukunci ba. Malamai zan kai ku da yawa idan na tsaya ina lissafa irin laifuffukan da ake yi wa yara da cin zarafinsu da ake yi da kuma ɗaukan ransu ba tare da haƙƙi ba. Malam Aliyu a matsayinka na magidanci, me kake ganin ya kawo mu ga wannan matakin har aka kai ga taɓarɓarewar al'amarin tsaro ya kai yara ƙanana su ma ba tsira ba, wanda ake cewa ko a yaƙi mata da yara ba a ci. Wato gaskiya al'amarin abu yana da tsawo. Farko kwai tarbiyya kamar da muka faɗa. Tarbiyyar nan mun sanya take tun asali a da. za ga iyayenmu da yayyenmu da suke a da irin da suke ɗaukar tarbiyya ba karami ba kowa ya san abin da zai iya a cikin gidansu har zuwa makwabtansu har zuwa unguwarsu kowa san abin da zai yi kuma kowa ya san dan gidan wani dan gidan wani amma matsalar yanzu abin ke faruwa yanzu abin ya taɓarɓare ya bar wani tarbiyya shi kanshi uban yana buƙatar tarbiyya balantana uwar balantana ɗan da suka haifa to shi ke sa kowa yake yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama abin ke lalacewa so saboda haka shi ke sa kai gani in an yi cin zarafi yake shigowa makota fa ai tun daga iyaye ya uba ya zo uwa har ya zo ga yaya sanar da makwabta wannan abun shi rashin tarbiyyar kamar a tarbiyyar nan da ta kushe mana yanzu a da kowa ya san abun da kai a cikin unguwarku ana sa ma ido wanda ka san ya san ka in kai laifi ma Allah Allah kake ka gudu don me don ka san zai faɗa a gida kuma har in hukunta ka gidan za a yi masa godiya to yanzu wannan abu ya canza za ga a gida ɗaya iyaye uwa ɗaya uba ɗaya in wani wani abu wani magana sai zama abun illa sai zama cece kuce to shi ne kawo wannan tabarbare shi da abun har yayi kasai kasa har ya zo eh, halin mu yanzu malama binta malam aliyu ya ce shi a ta bangaren sai na ganin maganar tarbiyya ce kiyana na ki mahangan kina ganin tarbiyya ne ya kawo tabarbarewan wannan al'amari yasa yanzu babu tausayi babu imani a maganar yara da kuma yancin su tarbiyya tana da muhimmanci a rayuwar dan adam amma ba tarbiyyar barci kadai. za mu lura cewa yanzu babu tausayi a tsakanin mutane tausayi ya yi karanci sosai da sosai daga farko a cikin gida ma uba bai tausaya wa iyalinsa ba uwa bata tausaya wa 'ya'yanta ba to yaya kuke gani cewa shi ɗa zai tausaya wa wani wanda ba su haɗa komai da shi ba uba ne zai fita ya bar iyalinsa ba ci ba sha ya bar uwa ita za ta nemi abin da za ta ci da iyalinta da shi komin yawansu komin yawansu bai tunanin shi da ya fita waje ya kasa samu abin da zai basu su ci ita da take cikin gida yaya za ta ta samu abin da za ta ci da iyalanta saboda ka sai yaran dole yara dole tilas za ta sa yara su nemi ai babu wata uwa da za ta so ta dora wa ɗanta talla babu shi to dole haka za ta sa wa 'ya'yayanta talla su tafi waje domin su samu abin da za su kawo musu su ci shi kenan yanzu a haka ya nuna cewa 'ya'ya su za su lura da iyaye kenan ko da akasi dama ina karfin ya kai yan shekara biyar an ɗora mata gyaɗa ta ɗari biyu ana so ta kawo ɗari uku ina tausayi ana ina za ta je ta nema kuma kila bata ci ba ma bata ci ba kuwa sosai ai shine in an je an siyar aka dawo da shine za a nema abin da za a ci uwa ta wanke yar ta budurwa yar shekara tara yar shekara goma sha uku ta kai ta gidan aiki ta je yarinyar nan ita za ta yi wanke-wanke da shara da wanki na gardawa sosai da sosai mm. wanda karfinta bai kai ba ina tausayi a nan a dafa abincin uba ya zauna ya ci wanda alhakinsa ne fa ya nemo ya basu to ina tausayi kuma kila ita ma bai tambaya ba ina ta samu in ma ma ba a bashi ba ya duka sosai da sosai saboda an dafa abinci ba a bashi ba to akwai wanda aka samu a zamfaran nan su ma akwai mata kusan kashi-kashi da katsina wanda suke samu ƴaƴansu mata ɗan shekara ɗan sha sha uku sha biyar wasu kaiwa masu garkuwa da mutane din sosai eh, in ji yaran su wace ɗan kimashin suna sallama su da kyau. wai su ba su kuɗi haka suka da kanta ta ɗauki ƴaƴan da ta haifa to yanzu ke tsakani da Allah daɗi ne ji soyuwa tsakanin ɗa da mahaifi daɗi ne son kuɗi ne kawai zai sa ka ɗauki ɗanka ka ɗauki kanka da kai shi can wurin ga hatsarin da ke ciki duk ba su lura da wannan ba kuma suna gani suna kashewa abin da zai sa ɗan adam ya ga wurin da ake kashewa ya kai kansa wurin wallahi ba karami ba ne to wannan ɗaya ke na rashin tausayi babu tausayi da son zuciya babu tausayi yanzu kwata-kwata tausayi ya kau kuma daman inda babu tausayi a ƙasa to ta'addanci da yawa zai bullo ta kowane hanya wai billah sannan kuma banda wannan muna da kyawawan ɗabi'u da al'adu namu wanda ko addinanmu da suka zo suka same mu sun same mu da su to da an hambarar da su zamananci ya zo ko turawa da suka zo sun yarda sun yi amanna da waɗannan al'adun namu musulunci da ya zo da christianity duk da suka zo sun ba mu da al'adunmu domin al'adu ne masu kyau wanda su kansu turawa sun haƙaƙe ba su da su yanzu alal ga misali majalisa majalisan nan da ake yin ta a unguwoyi majalisar dattijai suna zaune majalisar samari suna zaune majalisar yan yara yara ga suna suna zaune wato kowa da tsaransa yake zaune Kowa da saboda haka akwai girmamawa wani wuri da ake zuwa ba gidan kallo ba wajen kwallo ba tafiya ba riki ba mashaya ba wajen karta ba ba wani abu a zauna a yi hirar rayuwa ne kowa kuma in magarba ta yi kowa ya watsi kai ka san inda zaka tura ɗanka ya nemo mahaifinsa ka san majalisar su yanzu yara cewa suke ma sa'idawa mm. duk waɗanda suke majalisa sa'idawa ba su san cewa wannan majalisar tana da muhimmanci ba duk wanda zai keta a unguwa ina ka shiga ina ka fito an mm. sani an san bako ne ana ganin shi da dan gidan alhaji wane ya kama za a ce kai ina za ka da shi kai kuma wane ne eh, kamar yadda malam ya ce mm. kowa ya san kowa a lokacin makocin shi saboda amfanin wannan abu to yanzu makocinki na kusa da ke ma baki san shi ba in kika nuna masa ke kin san abin da ya kamata kika shiga sau ɗaya kika ce ni ce wanci ni ce makociyar ku ta nan to gobe idan kika je za a ce yana bacci ana biki biki na suna ko wani abu abin da za a sanar da ke guda ɗaya ne an yi rasuwa shi ma kuma in kin iya wankan gawa to yanzu haka muka tabarbare maka koma masha Allah ba kowa ya iya wankan ba eh, wanda a nemo wanda ya iya ka iya shine zaka je an kwankwansa malama to fa an yi rasuwa ki zo amma ba za a gayyace ki bikin suna ba sai dai ki ji kanangu yana tashi ko kuma bikin bikin aure to kenan a haka din zaki ga makotawa ba san yayan juna ba kenan ina aka sani ma ba a san me gidan ba ballantana ƴaƴa. ba ba bakon ido ya je ba bakon ido Eh, eh. zai kama ɗanka ya fita da shi a tsare shi a ce ina za ka da shi ballantana idan ɗanka ya fito yan mata za su shiga ɗakin gwagware a ce kai fito wannan wurin ko a faɗa wa mahaifinka a ce mun ga tana shiga wannan ɗakin na gwagware ko kuma waɗannan ɗakin na yan cirani. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To malama baran kai baran koma da ku baya da ma da Hajiya Binta ta magana akan makota da haƙoƙin da suke saukewa na sanar cewa suna sa ido ba akan ƴaƴansa kawai ba ƴaƴan makota. To sai na kuma tana da abin da ya faru a nan Zaria kwanan nan na yadda aka samu makoci ya saci ƴar makocinsa. ya garkuwa da ita ya kai ga ya nemi kuɗi har ma an bashi miliyan uku amma a ƙarshe saboda ya san ta san shi ya kashe ta shekara ta ina ganin wuraren tara ita ma wanda a halin yanzu dai an dai ci an kama shi kenan dai har makotan yanzu kuma dai kamar ba na da bane dai yanzu babu amana malama zinatu to ai ba wai babu amana bane bari mu kara akan abin da malama binta ta ce da malam Aliyu magana tarbiyya da suka yi magana akwai wani abu banda tarbiyya akwai sakaci daga inda mutum ya yi ba a hukunta shi ba hmm. wani ma zai kare yi sakacin nan ya kama daga iyaye maza su da suke shugabancin gida ya kama daga masu unguni su da suke shugabancin unguwanni ya kama daga hakimai da gatai ya kama daga gwamnati duka wanda yake da wani mukami min karanta shi daga magidanci har zuwa sama shugaban kasa in har za a yi sakaci ba za a hukunta mai laifi ba tabbas za a kara aiwata wani laifin wannan sakacin shi ke kawowa an kama wata a zamfara an kama wani yayi kisa ba a kashe shi ba ana ta shari'a ana ta shari'a wata rana sai aka ji a ya hito an kashe wata aka shekara biyu an gan shi kuma su ma kananan yara su ba kuma kananan yara to me zai hana wani ba zai sake a tantin ya kashe wani ba to wannan sakacin shine babban illa da take faruwa to ba ki gana haja kila saboda maganan kuɗi ne in mutum mai naira ne idan ya biya kamar yadda suke mutane suke zargi iya kudin ka iya shagalin ka ne ko kuma idan aka je kotu ka samu lauya dole ai da nace sakacin nan ba ina nihin dole sai hukuma da za ta aiwatar ba mutanen unguwa kansu kuma masu authority ne mm-hmm. because in kamar da Hajiya Binta ce wa'annan majalisun kowa ya san kowa yaro an san movement din shi da an gan shi da wani an san shi ne aka gani da shi kuma da an gaba bakon ido da an gaba bakon ido an sani kuma ba yadda za a ce shi wani har ya rika aiwatar da wannan illa wani bai sani ba da ya fara ɗaya biyu yan unguwa su ce ai ba mu yadda da take-taken wani ba dan daga sai kiga kowa ya sani sai kiga gaba ɗaya mutane sun tada kayan baya sun ce mu ba mu yarda ba ai da can ana wani abu a ce a kai mutum gaban sarki a ce ba a yarda da shi ba a ce a hidda shi har wajen gari kuma an ba shi izinin kar ya ƙara shigowa wannan garin gaba ɗaya gundumar wannan wurin kar ya ƙara shigowa me yasa ake mutane haka saboda ba a yarda da ɗabi'unsu a cikin mutane ba sun zama barazana a ciki a rayuwar mutane ai ana wannan amma yanzu saboda tsananin sakaci mutane ba su damu da kansu ba ba su damu da ƴaƴansu ba su damu da rayuwarsu ba kowa ya mai da kai wurin neman kuɗi kawai kamar kuɗin shine kaɗai rayuwa gashi rayuwa ana so a mai da ta mata ga garin mutane musamman ƙananan yara saboda idan aka fara aka kashe ya zake kai rayuwa aka fara kashe ƙananan yara an kashe al'umma an kashe al'umma saboda su ne za su taso su zama manya mu je zamfara shi ma kwanakin nan kwana kwana bayan shi ma ka samu wani wanda shi har ikirari yayi da bayan da aka sa ya cika cewa shi fada da 'ya'yan mutane ke kalaci ya fi ma sha'awar cin makogwaro da hanji kamar 'ya'yan kaji 'ya'yan <laughs> mutane fa duk da kowane rai ana bukatarsa kuma komin tsufa mutum ana bukatarsa to amma shi wanda suka ma taso din ma sababbin jinan da muke fatan su ne za su rike kasar su yake yanke mana ya ba da makudan kuɗi ya rudi 'ya'yan mutane da makudan kuɗi yadda har ƙananan yara ne matasa yake samu suke kawo musu 'ya'yan mutane zamfaran da aka samu dama ga shi garin a rude take cikin tashin hankali da rudani na masu masu bindiga yan bindiga da ake cewa yawa da masu garkuwa da jama'a sun addabe saboda ka gabarin gaba ɗaya a hargitse yake sai kuma aka samu wanda shi yana amfani da wannan damar kuma ƙananan ma yara malam wani mataki ya kamata a ce an ɗauka al'umman gari tukuna kama mu kai ga gwamnati idan haka idan aka lura da cewa akwai wani wani ake zargi. to gaskiya kamar yadda muka ce sai an koma da wannan tarbiyyar da muka gada su yallawa a karta kowa ya san matakinsa a unguwa kowa san matakinsa a gari to nan ne zaka cewar an fara ɗaukar mataki a da da muke kanana. idan wani ya ga kayi abu kaza zai hukunta kuma je kai kara to yanzu din ma da za a dawo da wannan kadan kadan a dawo a san muhimmancin makwabtaka a san muhimmancin yan uwantaka a unguwa a gida a unguwa har zuwa gari wannan abun za shawo kansa da na kowa ne haka hausa suka ce har yanzu wannan kalmar na da na kowa ne tana aiki kuwa gaskiya ba ta aiki gaskiya ba ta aiki in ma kika yawaita sa ido da gyara ɗa a yanzu in kika ga ya yi kuri wanda ba naka ba wanda ba naka ba to gaskiya za ki zama abokiyar gaban iyaye da yawa to ina za a gyara da iyaye suna goyon bayan 'ya'yansu kuma ba sa so wani ya saka musu baki wurin tarbiyyar. Shi ya samta da suka ja baya kenan. Shi ya sa. To amma wannan zai haifar mana da mai ido. Ina ba. A halin da muke ciki. Ai ba zai haifa mata ba, mu ma din kuma ba zai haifa mana ba. Ai idan ka ga ana mummunan abu, ka hana shi da hannunka da ƙarfinka. In ba za ka iya hanawa da ƙarfinka ba, to ka yi magana da baki. Ni na yi magana da bakin ban ji daɗi ba. An umarce mu da cewa mu saka shi a cikin zuciyarmu kan cewa ba kyau kuma wannan farauni ne sai mu hana kuma 'ya'yanmu su yi amma farauni ne don saboda duk inda ta je ta dawo sai ya shafe ta kuma zancen a shugabanni da shari'a ai dole ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Wato dole a fara ɗaukan mataki. Dole a fara ɗaukan mataki. Saboda taɓa yara. Wanda ya yi irin wannan a baina jama'a a yanke masa hukunci daidai da abin da ya yi. Shi ne kawai magani. Malama bangaren ki na ah, ba da shawarwari wato guidance and mm. ah, musamman bangaren ilimi. Mm. Ah, kukan ce iyaye su dinga hada hannu da su da malamai wurin ba da tarbiyyar yara shi yasa iyayen ma ba su yarda da kowa ba fiye da malami wato shi sa idan aka kai yaro makaranta in ka damka shi a makaranta hankalinka a kwance ki cewa yana wuri ne mai tsaro yana cikin aminci mm. to sai ya kasance ma ana samu kuma malamai mm. wa'inda za su iya wai amfani da wannan daman na yadda da kuka yi mm. su kawar da hankalinka cewa kai ba za ma kai tunanin za su cutar ba su cutar da ɗa ƙarami kamar yadda ya faru da malama hanifa wace baiwa allah nan hanifa da ke kano da kuma yara irinsu da yawa ya ni ya za ki ba iyaye shawara don akwai inda suka samu raunin gwiwarsu yanzu ta yi sanyi cewa ta ina ne akwai mafita ina ne akwai tsaro da aminci akan maganar 'ya'yansu To watkan ba wai ita makaranta ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta za a yadda da ita ba. Sannan yawanci inda ake samun matsalolin nan yawanci makarantu ne masu zaman kansu ba na gwamnati ba. To ya kamata idan za a buɗe makaranta a unguwarku ya kasance ba wai makaranta ce ta mutum shi kaɗai ba ya zo ba ko kawai don ya nemi kuɗi ya buɗe makaranta. Na ɗaya akwai buƙatar ya buɗe makaranta a unguwarku to kin ga sai an koma ba ga ga ikon da ake ba magaddai da masu unguwa ya kamata duk wanda yazo zai bude makaranta sai ya samu izini daga al'ummar da ke zama wannan unguwa shin suna ma da bukatar makarantun wata makaranta masu zaman kansu sun cancanci ba a kira su makarantu hmm. wani fa gida ne bai wuce daki biyu ba kawai sai a yi mashi fenti a yi umbrella a yi waye a yi waye ne ya zama makaranta su kuma iyaye saboda tsananin an wanke masu kwakwalwa cewa makarantar gwamnati ba ta da kyau ko su suka ga 'ya'yansu su kai shi wanda ya bude makarantar nan me qualification din shi Gaskiya ya yi mitin abinda gwamnati ta yarda da shi a matsayinka na malami mafi yawanci ba sa yi mafi karancin qualification na ka koyar shi wanda ya bude makarantar nan yana da shi wani fa za ki sha mamaki in kika ji me ya karanta wani ba kasuwanci ne kawai amma ya zo ya bude makaranta so ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta ce zaka amince ka kai ka koma gida ka kwanta ba oh, so na karkashin zuciya ne mai daɗi soyayya hanta mai albarka diyar kwarai ribar soyayya mai albarka albarkar soyayya hanta mai albarka diyan kwarai ribar soyayya na tuna wata rana ran mai daɗi na gida na zan huta mai daɗi oh, yanzu kuma sai filin mu. Mai sauraro ta sake saduwa da ku a filinmu na kwallon da shi a cikin shirinmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Aisha Muhammad Ibrahim wacce za ta gabatar mana da wani kalan girki malama aisha barkam da zuwa wannan zaure namu to barkam da ya hajiya Abinta. kasancewar ke ba bakuwa bacci kin gabatar mana da shiri wancan karan a me muke da shi wannan karan domin mai sauraro ya da to insha Allah yau ma za mu yi turmeric rice sannan kuma za mu dan yi lemun sha kin san da inda abinci ya zo to fa ruwa yana nan tafe hakan ne kuma mu sha zallar ruwa to sai mu sai mu sha lemu abin da ya kamata kenan na'am to idan za mu yi turmeric rice to idan za mu ita wannan turmeric rice din wato shinkafar kurkur kamar da muka yi magana cewa a baya da abin da za ka yi kai amfani da lokaci da kuma zamani da kuma yanayi kayan miya na wahala kada a matsa mai gida a ce ai ne fa sai an siyo min tumatir gaskiya kowa na ji a jikin shi inda magana tumatir ne yawwa to ita kuma wannan shinkafin ba ta buƙatar wannan tumatir farko dai muna son shi kurkur din wato turmeric muna son ɗanɗano muna son citta da tafannuwa idan ana so da sauran kayan kamshi muna son carrot muna son peas muna son green beans sai eh, man gyada sai albasa iya abin da muke da bukata kenan to ake gabatar da shi wannan girki yawwa da farko za mu samu shinkafin mu mu dan sa mata gishiri mu wanke ta mu sa ruwa a wuta idan ya wusa sai mu zuba wannan shinkafa da ta tafaso ɗaya biyu uku kada ta dahu sai mu juye ta a kwando sai mu sa mata ruwan sanyi ma'ana mun ɗauraye ta kenan sai mu tsane ta mu aje ta a gefe mu samu fis um, ɗinmu dama shi ba sai mun yanka shi ba tunda wake-wake ne wannan wake wancan kulle kullen amma shi ba mm. din da mamaci ta sai kulle ɗaya ko kulle biyu tana son shi da yawa mm. ya ishe ta ko ɗari ko na ɗari biyu haka sai ta sai sai ta nemi karas ɗinta na ɗari da hamsin ma ko na ɗari ya ishe ta sai green beans shi ma na naira ɗari ya ma ishe ta sai albasar ta isasshiya sai tattasan ta da tarugu sai ɗanɗanan ta to yanzu kin ga mun gama haɗa komai to idan muka shiga kicin muka kunna wuta muka ɗaura tukunyan mu baka tukunya muke so wacce ba ta kamu idan za a yi wannan girkin yana buƙatar natsuwa wani gida a ajiye waya a kuma bar talabijin a mai da hankali to za a sa mai a wuta idan ka sa mai a wuta za a dan sa mishi yar albasa albasa bata kai ga soyuwa ba sai a kawo wannan kurkur din da dan dama haka da garin sai ki zuba a cikin wannan man ya soyu sai ki kawo ki da kika yi na tattasai da tarugu da citta in kina so da tafannuwa sai ki zuba sai ki juya in komai ya haɗe sai ki kawo fis ɗinki ki saka ki juya ki kawo green beans ɗinki ki sa ki juya ki kakara ɗinki ki juya sai ki zo kuma ki kawo ɗanɗanonki shi ma ki sa sai ki juya in komai ya haɗe mm. sai ki kawo shinkafar ki sai ki juye ta a ciki kina zuba kina juyawa ko ina yanda ake yin tsarin soyayyen shinkafa fried rice kenan shi ma ka ke masa haka sannan ita wannan shinkafa shinkafa ita ba za mu ce mata fried ba kuma ba za mu ce mata jalof ba saboda mu za mu sa mata ruwa to amma sai an fara zuba shinkafa ake kara ake zuba ruwan san wanda haka to idan kika sa wannan shinkafa sai kika dan juya ta na dan mintoci kowane abu wannan kayan miyan ya gauraye da jikin shi ya da dan uwan shi na gane sai ki kawo albasa a ƙarshe ki sa ki juya za ki ji tukunya tana miki dan kas kas to sai ki kawo ruwanki in bata dahu sosai ba kamar kofi daya in ta kuma dan dahu to sai ki sa ko da rabin kofi ne sai a ƙasa da wuta ƙarshe in gas ne ƙarshe in risho ne ƙarshe a hankali ake so a hankali za ta tsotse sai dai kuka ji kamshi yana tashi ai wannan ba ba magana to wannan ita ce turmeric to ita wannan girkin eh, malama Aisha babu nama babu kifi ba nama ba kifi in kina so za ki iya in kina son ƙarin armashi na ke samun kwai kwan kina samun shi sai ko ki kaɗa shi sai ki soya shi sama sama farin suya me zan sa kwan ba ki sami shi komai ba saboda ai abincin mu ya riga ya ji haɗi haka sai ko ki soya shi ne sai ki shi scramble hmm. ai wasa da shi yau wato sai ki zo sai ki zuba shi akan saman shinkafa sai su kara turaruwa tare to shi hmm. kenan so ana ɗebowa kowane ɗiba da za a yi ma kowa kwanan shi zaki da akwai soyayyen da dagaggen kwai kwai in kuma naman ne ake so shi ma za ta iya yayyankawa ta zuba amma wannan mun yi shi ne a sauƙaƙe wanda ma ko da bai da naman zai iya yi misali idan naman babu wadatacce amma akwai dishi ko da dan farfesu za ta iya yi za ta iya yin farfesu kamar farfesun naman in kuma farfesun ke sanya ɗanyen ruwa ruwa za ta dan ba ma naman tsoro a wuta misali a sa nama a wuta da citta da tafarnuwa da sauran kayan kamshi da ɗanɗano sai in ya dahu ya ta tsane sai ta soya soya shi amma sama sama bai yi karhin nan ya soye bai yi karhi amma kuma da alama ya shiga mai yawwa mm-hmm. sai ta zo ta samu tattasan ta kore da ja da yar albasar da ta ɗan yanka su da ɗan girma girma haka to kin gane ta ɗan yi daisin ɗinsu manya manya ba mm. kamar slice ba ba na kwancen ta zo ta samu tsinkenta ta tsira wa wannan naman wannan kin gane tsiran soyayya ne <laughs> in an sa nama a sa albasa da tattasai a sa nama a kara sa albasa da tsiran soyayya saboda yanzu ko toothpick din ma ai akwai masu tsawo girki dai masha Allah wani gida bayan an yi wannan girkin ya kamata a ce an jika makogwaro mm-hmm. to da me za a iya jika makogwaro da zai dace da wannan girki na'am to kawai anan za mu yi amfani da kankana kin ganta ja mm. mm. za mu samu kankanan mu mai kyau mu cire mata kwallo sai mu niƙa ta to za ku ki tace shi kina tacewa ba sai kin sa ga ba sai ki samo na ana anki na ana annan in su samu ne a ce duk uwar gida tana da shi a kofar ɗakin ta sai ki tsinko shi haka sai ki ɗaure shi da gishiri sai ki zo daidai bakin kofin sai ki makale shi kidan mushuli kidan makale sannan kuma sai ki ƙara nemo wata kankana sai ki ɗan yanko ta ita ma ita ma sai ki makala ta a jikin kofa. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato daniel brown ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.